الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور alahaanadaramkaasịvọli laasụ naabịa asọwaasụ na fihadụgụba nwala na na-rụzana, kaarulahụnarụdaamana kụga alahefaamtụ ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاءكم النذير فذوقوا وما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبخ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يو الخميس حدود وتر رمضان هجرة دبودة لهدوة 37 wanda ya dace da tara ga watan shida shekara ta 2016 da mu fassara aya ta hamsin da biyar ta suratul anfal zuwa ƙarshen sura insha Allah ta'ala wannan karatun yana dauke da bayani akan mafi muhimmancin sharuɗan jihadi jihadi yana da sharuɗa wannan karatu yana dauke da bayani akan mafi muhimmancin sharuɗansa yana da kyau mu sani a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira a lokacin da manzon Allah ya bar makka ya koma madina abu na farko da ya yi a lokacin da ya isa madina shine kulla alkawarin zaman lafiya da waɗanda suke zama a garin wannan shine abu na farko wanda manzon Allah ya aikata sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya bar makka ya koma madina yana zuwa madina sai ya kulla alkawarin zaman lafiya tsakaninsa da al'ummomi waɗanda ke zaune a gurin daga cikinsu har da yahudawa waɗannan alkawura da aka kulla alkawura ne na zaman lafiya saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai jama'a ko ba ɗan gari ba ne Tunda da asalinsa mutumin makka yanzu ya dawo garin madina kuma jama'a za su yi ta biyo shi kaga yanayin rayuwar garin zai canza don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da ya fi dacewa ya yi shi ne a kulla yarjejeniya kafin al'amura su rikici kuma cikin ikon allah duk jama'an sun ba shi haɗin kai hatta yahudawa din wanda ya zo cikin kusan dukkan littafin tarihi kusan kowane littafi na tarihi ya yi bayani akan alkawarin zaman lafiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla shi da al'ummomi da ke zama garin madina idan ka duba siratu nabawiyya eh, mujallad na farko shafin 503 hakanan asiratun nabawiyya as-sahiha juz'i eh, na farko shafin 272 da littafai da dama mun sha gabatar da misalin wannan bayani alkawarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla da mutanen madina ana cewa ya kunshi abubuwa muhimmai guda biyar muhimman abubuwa guda biyar na farko yancin rayuwa kowa yana da yancin rayuwa a garin madina wanda alkawari ne tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan jama'a da ke garin madina hatta yahudawa sannan na biyu yancin yin addini wannan alkawari na biyu wanda manzon Allah ya kulla da su wato hurriyatu ikhtiyari din mutum yana da zaɓi yana da yancin ya zaɓi addinin da ya ga dama haisu a karrahun ala diyanatihim domin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina ya tabbatar ma kowa ya yi addininsa annabi bai taɓa tilasta wani akan ya bi addinin musulunci ba bai taɓa yi ba wannan yana cikin yarjejeniyar da aka kulla tsakaninsa da al'ummomin da ke zama a gurin mutane suna da damar su zaɓi addinin da suka ga ya dace da su a cikin alkawarin aka rubuta lil yahudi dinuhum wa lil muslimina dinuhum yahudawa suna da damar riko da addinin su musulmai ma suna da damar riko da addinin su wannan fa alkawari ne tsakanin shi kansa manzon Allah tsakanin shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yahudawa kuma a garin madina kaga ya dace da lakum dinukum waliya din lil yahudi dinuhum walil muslimin dinuhum na uku shine kowa yana da yancin kasuwanci kana da damar kai fatauci tsakaninka da yahudi kai musulmi kana da damar ka yi ciniki da kafiri kafiri yana da damar ya yi cinikayya da musulmai saboda haka ba a raba kasuwanni ba ba a bambanta kasuwanni ba wato mu'amala tana nan a haɗe saboda wannan alkawari da mazon Allah ya kulla tsakaninsa da mutanen Madina shine haqqut tamalluk annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa yahudawa suna da haƙƙin mallakar dukiyansu suna da haƙƙi wato na yin mu'amala babu wani abin da wato zai canza saboda shi manzo ya zo madina na hudu wato shi ne kowa yana da tsaro yana da haƙƙi na tsaro don haka akwai alkawarin wato samun tsaro tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai da kuma jama'ar da ke garin madina don haka ko da a ce wani ne zai takali ɗayansu da fada to kamar ya takali wani ne ah, kamar an kulla yarjejeniya na zaman lafiya da taimake taimakekeniya tsakaninsa da hata yahudawa na ƙarshe alkawarin manzo da yahudawa shine kowa yana da yanci na adalci kowa yana da yanci na adalci don haka idan aka cuce ka kana da damar ka yi ƙara shi yasa yahudawa idan wani musulmi ya takale su nan take suke tasowa su zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam su kawo ƙara saboda me domin ai akwai alkawari tsakaninsa da su a lokacin da ya hijira ya dawo garin dama muhimmancin alkawuran shine a ɗinke irin waɗannan baraka da za su iya fitowa don haka yasa aka tsara annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya ƙarfafa masa da ayoyin alkur'ani misali a suratun nahali aya ta 91 Allah madaukaki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wa aufu bil ahdi idza ahadtum Allah ya ce ma annabi da musulmai idan kun kulla alkawari to fa ku cika kaga Allah yana karfafa wannan alkawari da aka kulla tsakanin manzo da waɗannan mutane wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaikum kafila inna Allaha ya'lamu ma taf'alun ku cika alkawari idan kun kulla Allah ke gaya ma annabi da musulmai wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada ku warware alkawura a bayan kun karfafa su wa qad ja'altumullaha alaikum kafila kun sanya Allah shine wato kafil gare ku bisa ga waɗannan alkawura da kuka kulla da waɗannan mutane inna Allah ya'lamu ma taf'alun Allah yana sanin abin da kuka aikata in ka duba zadul ma'ad zadul ma'ad littafin Ibn qayyim jawziya akan kira shi alhadiyun nabawi alhadiyun nabawi a mujallar na uku shafin 126 ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana game da alkawarin da aka kulla tsakanin manzo da mutanen da ke zama a madina yace walamma qadiman nabiyyu al-madinata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso madina sarar kufaru ma'ahu salasata a kafirai sun kasance kashi uku kismun salahahum wa wada'ahum ala Allah yuharibuhu kashi guda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da su yayi alkawari da su akan cewa shi ba zai yaƙe su ba su ba za su yaƙe shi ba wala yuzahiru alaihi wala yuwalu alaihi aduwahu ba za su taimaka ma wani makiyinsa wanda ya tasan mayakan shi ba wannan kashi guda kenan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta sulhu da su wa hum ala kufrihim suna nan suna kan kafircin su annabi yayi alkawari za a zauna lafiya ku riki kafircin ku aminuna ala dima'ihim wa amwalihim ku yi addinin ku na kafirci kuma kuna da amana ga jinin ku da dukiyar ku ba za a tozarta ku ba kashi guda kenan kashi guda ismun harabu kashi guda ne suka yaki annabi sallallahu alaihi wa sallam. wa nasabu lahu al'adawa waɗanda suka kafa adawa tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali ƙurashawa waɗanda suka yaki manzo yakin badar kaga dama babu alkawarin tsakaninsu da manzo wa qismun tarikuhu sannan akwai kashi guda na kafirai waɗanda kuma su sun dai kyala annabi falam yusalihuhu wa lam yuharibuhu ba su yi sulhu da shi ba kuma ba su yaƙe shi ba ba su yi alkawarin za a zauna lafiya da shi ba sannan kuma ba su yi faɗa da shi ba balintabaru tabaru ma unu ilaihi amruhu wa amru a'da'ihi sai dai suna duba yaya al'amuran musulunci zai kare saboda haka sun sa lura me zai faru nan gaba musamman lokacin da aka yi yakin badar suka ce to yanzu za mu tabbatar in ma muhammadu zai yi nasara ko ku al'amarinsa zai lalace saboda haka suna lura suna jira su ga menene ƙarshen al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam ثم من هؤلاء من كان يحب ظهور ظهوره وانتصاره في الباطن akwai wanda yake sha'awar ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nasara daga cikin kafiran akwai wanda ke sha'awar ya ga manzo ya yi nasara wa minhum man kala ma'ahu fi zahir akwai ma wanda yana tare da manzo ne a zahiri wa huwa ma'a aduwihi fil batin alhali a boye yana tare da makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam liya'man al-fariqai wa ha'ula'i humul munafiqun waɗannan su munafikai waɗanda ke garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina sun nuna a zahiri suna tare da manzon Allah amma a suna tare da makiyan manzon Allah fa'amala kulla ta'ifatin min hadhihi tawa'if bima amarahu bihi rabbuhu tabaraka wa ta'ala saboda haka Allah ya dinga karantar da annabi yanda zai zauna da duka mutanen nan kashi uku da waɗanda ya sulhu da su da waɗanda yake yaƙansu da waɗanda suke munafintarsa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana ta karantar da shi ga irin zamar da za ka yi da kowa ibn al-qayyim yace fa salaha Yahudan madina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da yahudawan garin madina yahudawan da suke garin madina wa kataba bainahum wa bainahu kitabu amnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda ta alkawarin zaman lafiya tsakaninsa da yahudawa wa kanu salasa tawa'ifa haulan madina yahudawan kashi uku ne yahudawa kashi uku ne suna gewaye da madina akwai banu kainuka akwai banu nadir akwai banu quraiza banu banu kainuka banu nadir da kuma banu quraiza waɗannan yahudawa kashi uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawari da su faharabat ku banu kainuka a ba'da zalika ba'da badari bayan an gama yakin badar yahudawan banu kainuka a sun yaki manzo wa suka bayyana kiyayyarsu da adawarsu da hasadar su ga manzon Allah sun makala sun mana kabal ahda banu nadir su yahudawan banu nadir su ma suka warware alkawari wanda akan haka al-imamul bukhari ya yi magana a cikin littafin littafinsa yake cewa wa kana zalika ba'da badrin bi sittati ashhurin bayan an gama yakin badar da wata shida da wata shida waɗannan yahudawa suka warware alkawarin zaman lafiyan da suka kulla da annabi sallallahu alaihi wasallam wa bayyana kaifa ta'amaru ala qatlin nabi wanda al-imam al-bukhari ya kawo hadisi wanda ke bayanin irin ma shirin da suka yi na kashe annabi bayan sun warware alkawarin sun ma tsara sun gama iyaka su zartar sai Allah ya fallashe su sun warware alkawari wannan tabbas to saboda haka yasa sai Allah madaukaki yace inna sharrad dawabi inda Allah inna sharrad dawabi inda Allah alladhina kafaru fa hum la yu'minun inna sharrad dawabi inda Allah lalle mafi sharrin dabbobi wajen Allah allazina kafaru su ne waɗanda suka kafarci mafi sharrin dabbobi wato mafi sharrin halittu da ke tafiya akan doron ƙasa don dabba ita ce halittar da take rarrafe akan doron ƙasa to bayanin Allah yana gwada cewa babu wata dabba da ta fi sharri da ta fi kafiri sharri wato kafiri ya fi kowace dabba sharri fahim la yu'minuna waɗanda ba su yin imani waɗanda ba su yin imani mai Allah madaukake ya ce gaba allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun allazina ahadta minhum waɗanda kai kulla alkawari da su ka kulla alkawarin zaman lafiya da su thumma yanquduna ahadahum sannan suna warware alkawarin su fi kulli marratin a kowane lokaci an kulla alkawarin zaman lafiya sannan suna warware alkawarin a kowane lokaci wa hum la yattaquna saboda su kafirai ne don haka ba su kiyaye wata ka'ida ah, shi yasa wato Allah madaukaki yace mafi sharrin dabba shine kafiri domin kafiri bai yadda da Allah ba tunda bai yadda da Allah ba in ya tashi cutanka ya tashi maka mugunta babu wani abin da zai sa ya rage muguntar yana kawo ta ne gaba ɗayanta domin idan akwai tsoron Allah a zuciya idan mutum zai yi mugunta ya dan rage tunanin haduwarsa da Allah ko tunanin gobe wani abu zai iya dawowa yana sa mutum ya rage muguntar da ya kulla amma idan kafiri ne babu wannan tunani saboda bai tunanin ma akwai Allah bai tunanin akwai gobe shi sa Allah ya ce wa hum la yattaquna ba su kiyayewa in sun tashi yin mugunta gare ka ba za su rage komai ba in ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi الجامع لأحكام القرآن فسر وانا آية مجلد نبقى شاشن تريوك دا ثمانين تقوص الإمام القرطبي المعنى بهم قريضة والنظير وانا الله يكي مغانا أكنسو أنن سوني يهودا وانا بنو قريضة لكم يهودا وانا بنو نظير kamar yadda mujahid wa gairuhu da wani daga cikin tabi'ai suka fassara wato Allah yana magana ne akan yahudawan nan naqabul ahda suka warware alkawarin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam don haka lokacin da aka zo yakin badar fa'anu mushriki makkata bisila sun ma taimaka makafiran makka da makamai sun ma taimaka musu da makamai kafin a yaki to da asirin su ya tonu sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam nasina ai mun manta alkawarin da ke tsakaninmu mu ne kaji fa kaga wannan amsar ma ai rashin kunya ne amsar ta rashin kunya ne ta rashin mutunci ne wai lokacin da asirinsu ya tono sun taimaka wa makiyan annabi da makamai manzo Allah ya ce ba akwai alkawarin zaman lafiya tsakaninmu ba ta ce mun manta ne ya Muhammadu fa ahadahum alaihi salam saniyatan sai manzo Allah ya ce to ai mun ko uzuri ne bari a sake wani alkawarin sallallahu alaihi wasallam ka duba saukin kai na manzon Allah ya sake kulla alkawarin fa naqabu yawmal khandaq ranar da kafiran makka suka yi haɗin wato gambiza suka haɗo kafirai na larabawa suka taho madina da nufin su gama da musulunci a ranar sai waɗanda yahudawa su ma suka ba da tallafi kaga sai suka daɗa warware wani alkawari to me Allah ya ce a gaba فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تثقفنهم إما الله يباك داما نصرا أكم ودنا كافرين تثقفنهم بمعنى تقدر عليهم فيها وتغلبهم إذا الله يباك نصرا أكنسو في الحرب أو ياكي fasharrid bihim to kamai da su abin lura man khalfahum ga na baya abinda za ka yi ma waɗannan kafirai masu warware alkawari ka mai da su su zama abin lura abin misali ga na baya la'allahum ya zakaru saboda ko sa ya zama abin tunawa hukuncin da aka yi ma wanda ke warware alkawari kaga Allah bai kyale annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake kulla wani alkawarin ba nan take Allah ya hana tunda har suna yawan warware alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya sake kullawa saboda saukin kanshi amma Allah ya ce a'a ba za a sake ba saboda haka sai ya zama darasi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuldagul mu'minu min juhurin wahidin marratayn hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim bai kamata la yurdabu mu'min min juhurin wahidin baya kamata a harbi mumini a rami guda kunama ta harbi mumini sau biyu inda yana da imani in ka duba sharhin hadisin ga fathul bari mujalla na goma shafin ɗari biyar da talatin al'imam al-khattabi ya ce asali hadisin ya zo da lafazin labari la yuldagul mu'min min juhurin wahidin marratain amma ma'anahu amrun umarni ne annabi yake mana gaba ɗayanmu umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana shine liyakunil mu'minu haziman hazira shi mumini ya zama mai kudawa mai lura la yu'ta min nahiyatil ghafla fa yukhda'u marratan ba'da ukhra bai kamata mumini a yaudare shi ta hanya guda har sau biyu ba bai kamata ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya kamata mumini ne zama mai hankali mai kulawa mai sa lura idan an cuce ka za a iya yaudarar ka babu wanda ya fi karfin a yaudare shi amma idan an yaudare ka na farko kar a sake na biyu kar a sake na biyu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam don haka malamai suka ce wa kad yakunu zalika fi amri dini kama ya kunu fi amri duniya wannan ya shafi rayuwar musulmi gaba ɗayanta hatta ta hanyar mu'amalarka cinikayya idan aka yaudare ka to wannan hanya ka toshe ta ba dai ita kuma ba in ma za a yaudare ka to sai dai wata hanya idan ma eh, al'amari ne na addini ya zama wani ya yi amfani da addini ta yaudara to wannan hanya ka toshe ba za a sake samun eh, eh, cutanka ko yaudara ka ta wannan hanya ba wannan shine abin da Allah yake nufi da cewa imma tasqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkaru idan har Allah ya hada ka da waɗannan kafirai masu warware alƙawura kuka haɗu a yaƙi to ka sa su zama abin misali ga na baya kaga Allah yana tabbatar masa alƙawarin dai an warware ta babu babu alƙawarin ne kuma Allah ya ce a gaba wa in ma takhafanna min qawmin khiyamatan fanbid ilaihim ala sawa إن الله لا يحب الخائنين wannan aya tana cikin ayoyi da suke tabbatar da adalcin musulunci musulunci yana da adalci kaga su yahudawa sun yaudari annabi sallallahu alaihi wasallam har sau biyu manzon Allah bai san sun warware alkawarin su ba kawai sai ga labari ya iso gare shi ai sun taimaka wa kafirai da makamai kawai sai ga shi a yakin khandak suna cikin waɗanda ke yakan manzon Allah to amma shi Allah ya ce ku musulmai ba haka za ku yi ba Allah ke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan in ma kana tsoron cin amana warware alkawari na wata jama'a idan kana tsoro kana shakka kana tunanin alkawarin da ka kulla da wasu mutane yanzu sun warware amana da take tsakaninku yanzu babu ita tunda babu tabbas kana kokwanto ne Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fanbiz ilaihim sai ka jefa musu alkawarin su kuma ka sanar da su ala sawa ya zama ana kan matsayi guda ya zama ana kan matsayi guda ba su suna kan tabbas kai kana kan shakka ba yanzu tunda kana tunanin waɗannan sun warware alkawarinka kana shakka to bai kamata ka yi rayuwa ta shakka da mutane ba sai ka jefa musu alkawarinsu ka cika aika musu a rubuce alkawarin zaman lafiyar da ke tsakanin mu fa yanzu babu na jefar da shi kaga kai ba za ka yi aiki da zaton ba ba za ka ci amanarsu ba Allah bai yarda musulmi ya zama mai cin amana ba Allah bai yarda musulmi ya ci ya ci amanar wanda ya bashi amana ba saboda haka ba a rama cin amana da cin amana kamar yadda manzon Allah yake karantar da mu la takhun man khanaka kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka wannan yana cikin salon rayuwar manzon Allah idan mutum ya ci amanar ka kai kar ka ci amanarsa saboda me akwai Allah a tsakaninku sakayyar Allah ta fi ta dan adam wa in ma takhafanna min qaumin khiyana in ma kana tsoron cin amanar wata jama'a fanbiz ilaihim sai ka jefa musu alkawarin su ka ce yanzu ka warware alkawarin babu alkawarin zaman lafiya tsakaninku ala in kaga an dawo hali madaidaici tsakaninka da su yanzu kuna hali madaidaici kowa ya sani babu alkawarin zaman lafiya tsakani inna Allah la yuhibbul kha'ini abin da yasa aka ce ma kai annabi ka ringa yin haka saboda Allah bai son masu cin amana kai kada ka ci amana kaga Allah ke gargadin annabi sallallahu alaihi wasallam kai kada ka ci amana saboda Allah bai son masu cin amana annabi ba zai ci amana ba wannan karantarwa ne gare mu saboda haka yasa in ka duba tafsirin ibnu kasir yace a'limuhum bi annaka qad naqabta ahdahum abinda Allah ke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka sanar da waɗannan mutane da kake shakkan amanar su kai ka riga ka warware alƙawarin hatta ya buƙa ilmuka wa ilmuhum bi annaka bi annaka harbul lahum wa hum harbul laka ya zamanto suna sane kai ma kana sane da cewa yaki yana iya aukuwa tsakaninku wa annahu la ahda bainaka wa bainahum ala sawa babu sauran alkawari tsakaninka da waɗannan kafiran wato tastawi anta wa zalika kaga yanzu an dawo hali guda ɗaya da kai da su kun sani cewa babu kuma sauran alkawarin zaman lafiya saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabbai man kana bainahu wa bain qaumin ahdun wanda ya zama akwai alkawari tsakaninsa da wasu mutane fala ya shuddu uqda to kar ya kara kulla wani alkawarin akan wannan wala ya hulluha kuma kar ya warware wannan alkawarin da ya kulla hatta yanqabiya amaduha amaduha har sai ajalin wannan alkawari ya kai ya kai karshe aw yanbiza ilaihim ala sawa kamar misali an yi alkawari za a zauna lafiya tsakani na shekara goma yanzu bayan shekara biyu sai ka fara ganin alamar akwai cin amana waɗannan mutane da kai alkawarin za a zauna lafiya tsawon shekara goma akwai alamar cin amana to kai kada ka ci amana su abinda Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ke kai kada ka ci amana su abinda za ka yi sai ka rubuta takarda ka aika musu alkawarin zaman lafiya na shekara goma ya ƙare na warware Kar ka ce na ga alamar ku kuna yi a'a ni na warware alkawarin zaman lafiyan tsakanina da ku na shekara goma nan kaga in kafa da aka kai shuru ai sun san abin da zai biyo baya tunda alkawarin zaman lafiya ya kau yaki shi zai biyo baya manzo Allah yake gaya masa habbai yanda za ku yi kenan aw yanbiza ilaihim ala sawa ko dai ka zauna da wannan shakka har sai shekara goma ya cika ko kuwa ka jefar da wannan alkawari amma dai haramun ne ka ci amanar waɗannan kafiran wanda hadisin nan yana da labari dan yana sunan abi dawud kitabul jihad babun fil imami yakunu bainahu wa bainal aduwi ahadun fayasiru ilay yana sunan tirmizi kitabu siyar babu ma ja'a fil yana sahihu jami'i sagir hadisi na 6480 wato akwai labarin da sulaimu bin amir wani tabi'i ya bayar game da wannan labari game da wannan hadisi mu'awiya lokacin yana shugabanci Allah ya kara masa yarda mu'awiya bai san da wannan hadisin ba bai san da wannan hadisin ba kuma gashi ya samu shugabantar musulmai a duniya gaba ɗaya lokacin to ya kasance mu'awiya ya kulla alkawarin zaman lafiya tsakaninsa da rumawa na wani lokaci an ɗebi lokaci don akan iya ɗaukar lokaci a ce za mu zauna lafiya na shekara goma wanda manzon Allah ya kulla irin wannan alkawari da kurashawa فكان يسير في بلادهم حتى hatta انقضى العهد ahdu عليهم alaihim saboda haka sai muawiya yakan shiga kasan yana leken asirin kasan tunda yanzu akwai zaman lafiya alƙawarin zaman lafiya tsakani saboda haka sai muawiya ya zama ya shiga har kasan rumawa kaga baya ki ai yana lura da yadda kasan yake wato hikimar ita ce yana samun ilimin yadda yanayin kasan yake don haka da zaran alkawarin ya kare ya san ta inda zai faɗo maru. yana cikin tafiya wa idza rajulun ala dabbati sai ga wani mutum akan dabba ko doki yana cewa Allahu akbar Allahu akbar wafa'ullah gadur Allahu akbar wafa'ullah gadur to da jin kabbara muawiya ya san wannan mutumin musulmi ne yana cewa Allahu akbar a cika alkawari kar a tozarta a cika alkawari kada a tozarta yana zuwa kusa sai gashi ashe sahabin manzon Allah ne sunan shi amru bin abasa as Muawiya ya ce masa me kake cewa yace eh, ina kabbara ne ina cewa a cika alkawari kar a tozarta domin kuwa ga abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani ga abin da manzon Allah ya karantar da mu man kana bainahu wa bain qaumin ahdun Wala ya hullanna uqda wala ya shuddaha hatta yamdi amaduha aw yanbida ilaihim ala sawa manzon Allah ya hana musulmi ya ci amana idan ya riga ya kullata da kafiri manzon Allah ya hana musulmi ya warware alkawari idan ya kullata da kafiri ko dai eh, eh, ya tabbatar makafirin ya jefar da alkawarin na'am wannan musulunci ya halatta kamar inda Allah ya faɗa cikin ayan nan kana da damar ka jefar da alkawarin da ka kulla da kafiri amma ka sanar da shi amma ya zama kai kana cin sawunsa kaga akwai alamar cin amana kenan manzon Allah ya hana saboda haka da jin haka fa kharaja muawiya wa raja'a bin nas muawiya sai fita da kasar rumawa da shi da mutanen suke tare da shi suka dawo ainihin kasashen musulmai saboda jin wannan hadisin daga sahabi amru bin abasa sulami saboda aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2357 don haka shi musulmi ba a yadda ya zama mai cin amana ba Allah ya ce inna Allah la yuhibbul kha'iri me yace gaba ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ولا يحسبن الذين كفروا kada su kafirai su yi tamani ko wala tahsibanna allazina kafaru kai muhammadu kar kai tamani kafiran nan da suke warware maka alkawarin nan sabaku sun tsira la ba su tsira ba innahum la yu'jizuna ba da su gagare Allah ba fa fatuna fala naqdiru alaihim kada su yi tamanin sun tsere mana duk dabaran kafiri kada ya tunanin ya gagare Allah bal hum tahta qadr eh, qahri qudratina suna karkashin ikonmu suna karkashin wato nufinmu fala yu'jizuna na don haka ba za su gagare mu ba Allah ya faɗi haka a cikin alqur'ani wurare da yawa kamar misali a suratul ankabut am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna waɗanda suke aikata munanan abubuwa suna tunanin za su tsere mana za su gagare mu sa'a ma ya kuma. duk wani wanda ke laifi yakan yi tunanin eh zai gagare Allah akasari idan mutum yana kulla wani abu na mugunta ko na laifi tunaninsa shine zai yi nasara duk wani mai laifi tunaninsa kenan barawo ne mazinaci ne mayaudari ne mashayi ne duk wani wanda zai aikata wani abu na laifi tunaninsa zai yi nasara shi yasa yake shiryawa musamman kamar ah, abin da ya shafi ta'addanci abin da ya shafi ba sata da sauransu mutum yakan kulla ya tsara yadda zai yaudari wani yadda zai zalunce shi yadda zai ci amana yana ganin kuma zai tsira yana ganin hanya ce ta nasara Allah ya ce sa'a ma ya na wannan tunanin tar da shi yanzu har kai tunanin zaka gagari wanda ya halicce ka wanda ya tsara rayuwarka kana da dabarar da zaka yi wacce zaka tsira gare shi a suratul nur aya ta 57 nan ma Allah ya ce la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'awahum an-nar wa labisal masir a suratu ali imran aya ta 196 zuwa da bakwai la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun na'am idan mutum yana aikata laifi zai dan ji dadi dan kadan ya sata ya yaudara ya damfara ya cuci bayin Allah wanda asali kafirai Allah yake misiltawa da su in ka lura duk inda ake magana haka sai a danganta shi ga kafirai don kafiri ne ke tunanin zai gagari Allah amma abin mamaki a yanzu har an samu ma cikin musulmai saboda lalacewar imani musulmi yana ganin zai yi damfara zai yi sata zai tura sako a waya ya gaya ma mutum ka bani kuɗi ko in kashe ka ko ka bani ɗanka ko in kashe ka musulmi yau an waye gari musulmi yana haka kuma asali a alkur'ani duk inda aka kawo tunanin mugunta Allah bai jingina shi ga musulmi tunanin mugunta yana wurin kafiri kuma shi ma kafirin Allah madaukaki ya ce la yu'jizun ba za su gagari Allah ba saboda haka yasa duk wanda ya sa mugunta ita ce hanyar abincinsa wallahi bai dadewa mutumin da duk ya sa mugunta ita ce hanyar samun abincinsa ka sa lura a kan shi wallahi bai dadewa saboda Allah ya alkawari mai karfi a kansa don haka yasa ya ce mata'un kalilun daɗin ɗan kaɗan ne sun ma ma'awahun jahannama wa isan ha makomarsu ta zama wutar jahannama shimfiɗa ta yi muni Allah ka tsare mu me Allah ya ce wannan shi ne sharadi na farko wa a'addu lahum man taba'atum min quwwatin wa min ribatil khayl ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وانا شين شرط جهادي نفركو الله مدوكي يتي وأعدوا لهم ما استطعتم كمسو تتلي كمسو تتلي مكاني وانا ذاكو إياه شين من قوة كارفين ياكي ku yi musu tattalin ƙarfin yaƙi wanda za ku iya amfani da shi kafin ku yi jihadi wa min ribatil khayli da kuma tanadin dawakai dawakai wato ribatul khayli waɗanda za ku tanada kaga ga ƙarfin makami na yaƙi sannan ga ainihin dawakai da za a yi amfani da su ƙarfin nan ya zamanto turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ya kai yanda za ku riƙa tsoratar da maƙiyin Allah kuma maƙiyin ku wa akharina min dunihim da ma da ma wasu makiyan waɗanda ah, ba ku san da su ba la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum sunan munafikai domin duk sa'ilin da musulmi ya zama yana da ƙarfin yaki to kafiri tsoron sa yake munafiki ma da ake turowa cikin su munafikai saboda leƙen asiran musulmai su ma za su fargaba saboda za su yi fargaba saboda sun san cewa musulmai na da kyakkyawan tanadi sannan kuma Allah ya ce mana wa ma tunfiqu min shay'in babu abin da za ku batar na dukiyanku fi sabilillah in dai don tanadin jihadi ne yuwaffa ilaikum za a maida muku shi wa antum la tuzlamuna alhali ba a cutar da ku komi hikimar Allah duk wanda ya tanada makami domin jihadi lada yake samu in ka duba sahihu muslim inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da falalan ajiye dawakai shi doki idan ka aje shi saboda jihadi lada kake samu amma idan ka aje doki saboda alfahari da takama da kasaita to musiba ne zunubi kake samu ashe kaga abin yana ya ta'allaka ganiyar mutum to wannan aya malamai suke cewa a dalilin ayan nan ake cewa la yakunu jihadu talab illa fi hali quwwa an samu sharadi guda malamai suka ce jihadin da musulmai zai kai hari ma wasu shi ake kira jihadu talab jihadu talab shine musulmai su haɗa kai su kai attack ga wasu mutane saboda in ma isar da musulunci gare su ko kuma kariya game da sharrafu wanda ya faru kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yakin badar yakin badar jihadu talab ne amma yakin uhudu jihadu dab'i ne yakin uhudu an riga an kawo hari garin madina sai manzon Allah ya fita saboda kare kai amma yakin badar manzon Allah shi ya kai hari saboda haka ake kiransa jihadu talab don haka sa Allah subhanahu wa ta'ala a nan yana magana ne a bayan yakin badar yakin badar kuwa jihadu talabi ne manzon Allah ne ya kai kansa shi da sahabbai to ga sharaɗi kafin ku nemi yaƙi da wasu mutane sharaɗin shi ne sai kuna da ƙarfin da za ku tinkari waɗancan kafirai uh, in ka lura kafiran makka da suka zo manzon Allah bai san ƙarfinsu ba bai san ƙarfinsu ba su ma ba san ƙarfin annabi sallallahu alaihi sallam ba wannan Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya ba da nasara shine kawai wanda ya ba da nasara don haka yasa ba a jingina nasaran yakin badar ga kowa banda Allah amma nan gaba Allah ke cewa musulmai nan gaba in za ku kai hari ma wasu to lallai ku zama kuna da tanadin ƙarfi na yaki Allah ya samu gadi me dalili saboda duk abin da Allah madaukaki ya ɗora shi kan musulmai yana ɗora shi ne kan iyawa <clears throat> alƙudura mana in ka duba wurare da dama cikin al'ƙur'ani a suratul bakara la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah madaukaki ya ce baya dora mu rai aikata wani abu sai abin da rai zai iya idan da Allah ya bar mu mu rika yin yaƙi irin yadda aka yi yaƙin da damun wahala domin in ka bi tarihin ka kwatanta ƙarfin kafiran makka da ƙarfin sahabban manzon Allah kasan ba a haɗawa to a ce mu ma an ƙyale jihadi akan wannan tsari to mun shiga wahala shi ko Allah bai ɗora wa mutane aikata wani abu sai wanda za su iya a suratul an'am yace la nukallifu nafsan illa wus'aha a suratul a'raf yace la nukallifu nafsan illa wus'aha a suratul mu'minun yace wa la nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun a suratul talaq yace la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha a suratul tagabun fattaqullaha mastata'tum ashe ibadar gaba ɗaya addini gaba ɗayansa mutum yana yin shi ne gwargwadon iyawansa Allah bai ɗora maka aikin da ba za ka iya shi ba saboda haka idan Allah ya ce ka yi jihadi jihadi ibada ce jihadi shi ma bai kamata ya rabu da ainihin alƙudura ba wanda shine ne taklif duk abin da Allah ya ɗora ma musulmi su aikata ya ɗora shi ne a kan kimar za ku iya sallah za ku iya ne azumi za ku iya hajji za ku iya zakka za ku iya to jihadi fa shi ma haka shi ma jihadi bai bambanta da sauransu ba shi yasa a cikin alkur'ani Allah yake ta maimaita wannan wanda in ka dubi bayanin magabata kamar misali ibnu abil izz al-hanafi a littafin sharh al-aqidati tahawiya yana magana akan manaqu taklif manaqu taklif yanda Allah ke dora wani aiki akan musulmi akan dan adam yanda Allah ke dora aiki akan mutum in ka dubi tsarin musulunci yana mujallar na biyu shafin ɗari shida da talatin da shida ya ce wallazi kala ku masu ahli sunna duk ahli sunna malaman sunna sun tabbatar da cewa babu wata ibadar da Allah ya ɗora ma ɗan adam ya yi ta ko da ta fi karfinsa babu wannan ibada to kaga kuwa jihadi ibada ce jihadi ibada ne saboda haka shi din ma ba za a dora maka ka yi shi ko da baka iyawa ba wannan shine bayanin ibnu taymiya a majmu'u fatawa a mujallad na goma sha hudu shafin ɗari talatin da bakwai haka nan ibnu al-qayyim al-jawziya a littafin sa shifa'ul alil yana shafin ɗari da arba'in da shida kuma ya dace da hadisin abu huraira wanda manzon Allah yake cewa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin bi amrin fa'tu minhu mastata'tum kaga duk inda annabi yayi umarni duk inda annabi ya ce duk abin da na ce ku yi to ku yi shi ne abin da za ku iya saboda me Allah bai shar'anta wata ibada wacce mutum dole ya aikata ta koda ta fi ƙarfinsa hadisi na mutafakun alai akwai hadisin uku eh, hadisin bin amir wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa سميت رسول الله وهو على المنبر حديث hadisin yana sahihu muslim kitabul imara hadisi na 1917 ukubatu bin amir yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam akan mimbari ya karanta wannan aya ta suratul anfal wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin sai manzo Allah yace ala kusani innal quwwata ramyu karfin da Allah yake magana akai na har shine harbi manzo Allah ya maimaita wannan sau uku ala innal quwwata ramyu ala innal quwwata ramyu malamai suka ce wannan mu'jiza ce ta manzon Allah mu'jiza ce Allah ya ce ku musu tanadi na ƙarfin makami kafin ku je jihadi kaga sharadi ne wanda sharadi ne mai ƙarfin gaske ku yi tanadin ƙarfi na makami kafin ku je jihadi sai manzon Allah ya ce wannan ƙarfin makamin manzon Allah ya ce shine harbi wanda a duk duniya a yau kai ka sani babu abin da ya fi nukiliya ƙarfi kuma harbi ne kamar yadda manzon Allah ke faɗa wato ya gwada cewar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi nau'uka hatta na makamai wanda manzon Allah shi yasa cikin hikimarsa ya maimaita wannan magana sau uku ala innal quwwata ramyu yace ku sani karfin da Allah yace a kafirai tanadi kafin a yaƙe su shine karfin harbi saboda haka anan al-i'dadu liqitalil adu la budda minhu kafirai ya zama suna da ƙarfin yaƙi eh, musulmai suna da ƙarfin yaƙi kafin su yaƙi kafirai dole ne wa ya faɗa Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya faɗa cikin alƙur'ani sharaɗi ne na jihadi sai kuna da ƙarfin yaƙi kafin za ku yi jihadi wannan aya ba a goye take ba kowa yana iya fahimtar ta Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta sharaɗi ne kafin a yi jihadi sai akwai ƙarfin yaƙi wa anna anfa'il Al-Mu'idda hiya rami mafi amfanarwa kuma Allah annabi ya fassara mana manzon Allah yace mafi amfanarwa daga nau'ukan wato karfi na tattalin makamai shine makamin da ake harbe da shi to a nan kowane makami ne idan misali kana da koda bindiga guda sai ka runguma ka je jihadi Wala irin ƙarfi ne Allah ke magana a kai Allah ya faɗa mana cikin aya turhibuna <clears throat> bihi aduwallah wani irin karfi karfin da za ku razana makiyin Allah Allah ya samu gane ba bindiga guda ɗaya ko kana da dorina ka ajiye a gida ko kuma za ka ɗauki kwari da baka ka ce ka tafi jihadi wannan ka je kashe kanka abin da Allah ya ce a yi tanadin ƙarfin makami wani irin ƙarfi Allah ya siffanta shi da cewa turhibu na bihi aduwallahi wa aduwakum makamin da makiyin Allah zai ji tsoron kuna da irin shi Allah ya mu gani ashe karfin da ake magana kafin ka yi jihadi kafiran ya zama sun sani kana da karfin da ya fi nasu ko kuma akalla ya yi daidai da su shi yasa Allah ya ce turhibuna bihi aduwallah karfin da za ku iya razana makiyin Allah da shi kaga makamin da kuke da shi sai fa ya kai yanda makiyin Allah zai razana lokacin da ya tunanin zai yake ku kama mutumin da zai ɗauki wuka ya ce ya tafi jihadi ai kaga wannan yayi watsi da ayar alqur'ani ko abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kafin ka yi atakin wani da sunan jihadi ga sharaɗinsa sai ka ya zama kuna da ƙarfi na makami wani irin makami Allah ya ce wanda ya kai makiyin Allah ya ji tsoron saboda haka nan sai ibn al in ka duba sharhul mumti a mujallar na uku shafi na 411 ibn al-usaymin ya ce la budda fihi wannan ya nuna mana tilas jihadi ya zama min shurutin yana da sharuda ashe jihadi yana da sharuɗa domin Allah ya faɗi wannan magana ne a bayan yakin badar wa huwa an yakuna inda almuslimina qudra ya zama musulmai suna da karfin da za su iya yakin yastati'una bihal qital fa in lam yakul ladaihim qudra idan ya zama ba su da karfin da za su iya yakin ko suna da makamin amma makamin bai kai yanda Allah ya faɗa ba domin Allah ya ce makamin ya zama ya kai yanda makiya Allah za su ji tsoron ku Allah ya sa mun gane to kai makamin da ka ɗauka bai kai ga ainihin makiya Allah za su ji tsoron ka ba don haka sai ibnu usaimin ya ce idan mutum ya ɗauki makami wanda ya sani ƙarfinsa bai kai na kafirai ba fa inna ikhama anfusahum fil qitali ilqa'un bi anfusihim ila tahluka idan mutum ya ɗauki wuka ya tinkari mai bindiga ka ɗau dorina ka tinkari mai bindiga misali wannan ka hallaka kanka ai Allah yana da ƙarfin ya ba ku nasara ko da ba ku je yakin ba amma Allah da ya shar'anta jihadi ya yi ma jihadin sharadi Allah shi ya shar'anta jihadi kuma ya sharadi ga yadda ake jihadi hallaka rai mutum ya jefa kansa ga halaka ai Allah ya haramta a suratul baqara aya ta 195 wala tulqu bi aydikum ila tahluka Allah yake kada ku dauki ah, kawunan ku da hannuwanku ku jefa rayukan ku ga halaka ولهذا لم يجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة ابن الأسيمين يتي saboda haka yasa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama garin makka lokacin da manzon Allah yake garin makka shi da sahabbai Allah bai shar'anta jihadi gare ba me yasa li'annahum ajizuna bu'afa saboda a lokacin waɗanda ke tare da manzo a garin makka maraunana ne sannan kuma ba su da gata galibi bayi ne in ma an samu waɗanda ke da yanci ka samu ba mawadata ba bane falamma hajaru ilal madina lokacin da suka hijira suka dawo garin madina wa kawwanu daulatal islamiyya suka samar da daula mai zaman kanta wa fara lahum shauka lokacin da ya zama suna da ƙarfi umiru bil itali lokacin ne Allah ya ce to kuje ku yaki saboda haka idan za ka yi jihadi ga sharaɗinsa waye sa wannan sharaɗi Allah subhanahu wa ta'ala da kansa sannan sharaɗin nan Allah maɗaukaki ya faɗi yadda yake kafin ku kai ga yin hari wato ga yin jihadi ga wasu to dole ne ya zama kuna da eh, wato ƙarfi na makami ƙarfin nan kuma wanda ya kai a razana to idan babu ƙarfin makamin fa sai ka zauna babu jihadi yanda manzon Allah yake nan a rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba shi da wannan karfin da Allah ya faɗa a cikin suratul anfal lokacin da ba shi da wannan karfin bai tafi jihadin ba shi yasa Allah ya kawo mana aya ta gaba me yace وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله In nuhu wa Saminu la'alin. Wa in janahun lissal ni idan kafire sun karkata ma zaman lafiya, ma'ana malun lissal Idan kafire sun karkata, ga bukatar su shine a zauna lafiya, to Allah yace ma'an na bi Sallallahu alaihi wa Sallam, faɗi sai ka karkata ma ita wannan zaman lafiya da ni. Wa ya ce ayi jihadi? Allah da kansa. Wa ce ayi zaman lafiya? Allah da kansa. Allah madaukaki ya ce idan kafire sun nemi a yi zaman lafiya to kai ma ka ba da haɗin kai a zauna lafiya amma kar ka yi ka ringa wani tunani ai za su iya mugunta Allah ya ce masa me wa tawakkal ala ka dogara ga Allah inda huwa samiul alim Allah shine mai ji Allah masani ne to ba wai kafire sun nemi a zauna lafiya ba shi kansa annabi ya nemi su zauna lafiya lokacin da ya hijira ya dawo madina ya nemi a rubuta alkawarin zaman lafiya me yasa dan ba shi da karfin yaki ba shi bai cimma wannan sharadin da Allah ya faɗa na jihadi ba in ka duba zadul ma'ad na mujallal na uku shafin dari uku da hudu ibn al-qayyim al-jawziya yace jawazu ibtida'il imami bi talabi sulhil adu shugaban musulmi na ƙasa ya zama shi zai nemi kafirai akan a kulla yarjejeniyar a zauna lafiya ƙasa ɗaya in ji ibn al-qayyim idan shugaban musulmi ya kulla wannan alkawari izara al musulmi na muslimina fihi idan shugaban musulmai ya ga maslaha ita ce kawai da kafirai da musulmai a zauna lafiya a kasa guda sai ya kulla wannan alkawari wala ya tawakkaf zalika ala an yakuna ibtida'u talab minhu kar ka dauki wannan aya ka ce ai abinda Allah ya ce idan su kafirai ne sun nemi a zauna lafiya bai kamata shi musulmi ya nemi a zauna lafiya ba ibnu qayyim jawziya yace musulmi yana iya zama shi ke fara neman a zauna lafiya wajen kafirai ibnu qayyim jawziya in ka duba zatul ma'ad yace kai ba ma haka ba inda a ce kafirai za su ce ba za mu zauna lafiya ƙasa ɗaya da ku ba sai kun daina yin kaza musulmai su yarda da wannan sharaɗi ba laifi ba ne saboda manzon Allah abin da ya aikata kenan a lokacin da aka yi sulhun al-hudaybiya an yi sulhun hudabiya tsakanin manzon Allah da mutanen makka mutanen makka suka ce to zamu mu daina yaki da ku na tsawon shekaru amma ga sharuɗa idan wani ya musulunta daga yau muhammadu ba yarda yadda baka dawo da shi yace na yadda sahabbai suka ringa fushi ya zaka ce in mutum ya musulunta a koma da shi kafirci manzo Allah ya fi kusa musulunci ko hankalinsu ya tashi a ce mutum ya musulunta manzon Allah ya ce a mai da shi kafirci manzon Allah ya ce ku kyale su ba ku sani ba Allah ya san abin da ke gaba don haka ibn al-qayyim al-jawziya ya ce inda ma a ce shugaban musulmi zai yi yarjejeniya da kafirai a zauna lafiya ƙasa guda saboda la'akari da raunin musulman musulmai suna da rauni saboda la'akari da yanayinsu karatun bai ishe su ba aqida bata samu gare su ba sai ce to a zauna lafiya da kafirai ko da za a samu wani sharaɗi wanda zai zama cutarwa ne ga musulmi ka duba zazul ma'ad yace halal ne a sunnar manzon Allah musalahatul mushrikin bi ba'd ma fihi baymun ala muslimin jaizatu lil maslahati rajiha saboda maslaha ta hukunta haka wa dafki ma huwa sharrun minhu saboda kawar da sharrin da yafi wannan fa fihi dafku a'lan mafsadataini bi ihtimali adnahuma wannan malaman sunna sun yi ittifaki akan haka babu ko shakka idan ya zama musulmai suna da adadi kaɗan aw ba'ful udda bi haythu yaglibu ala dhanni annahum sayuqtaduna min ghairi nikaya fi a'daihim ya zama musulmai suna da rauni ba su da karfi a yi alkawarin a zauna lafiya malamai ittifakan malaman suna suka ce a gabatar da maslaha ta tsare kafin maslaha ta tsaron addini domin jihadi maslahan tsaron addini amma a tsare rai tun da babu karfin da za a yi jihadi shine ake fara gabatarwa kafin maslaha ta tsaron addini mai Allah madaukaki ya ce gaba وإن يريدوا أن يخدعوك فإن إن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وإن يريدوا أن يخدعوك إذا كافرين سنين في سيودريك cewa a kulla alkawarin zaman lafiya ƙasa guda amma kuma a ƙarƙashin ƙasa a ɓoye suna kulla kirci ga musulmi manzon Allah ke karantar da manzonsa Allah ke karantar da manzansa idan an kulla alkawarin zaman lafiya tsakanin shi da kafirai kada ya damu tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kawai yace wa in yuridu an yabda'uka idan sun yi nufin yaudaranka fa inna hasbaka Allah to ai Allah shine ya isar maka tunda ka dogara da Allah kuma Allah ya isar maka huwa allazi ayyadaka bi nasrihi Allah nan fa shi ya karfafa maka da nasarar da nasararsa wabil mu'minina ya karfafa maka da muminai da kai kadai ne aka wayi gari gashi yanzu kana da mutane mabiya da dama bayan haka wa allafa bayna qulubihim لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وألف بين قلوبهم كما الله يتيم كامك يهدى سكان زكاة مبيانك يسك سويا سكان زكاة مسلمي لو أنفقت ما في الأرض جميعا دا ذاك بسد دوكيا دا تكي كسا غبا دينتا ما ألفت بين قلوبهم باك إيا حدا سكان زكاة ودن متن ولكن الله ألف بينهم أما غاش الله يا هذا سكان زكاة أن واي غري مسلمي da ɗan uwansa musulmi wato ya zama akwai soyayya tsakanin su wanda a zamanin da kiyayya ce da kuma wato kabilanci. inna huwa azizun hakim lalle Allah mai buwaya ne Allah mai hikima ne kaga wannan ya nuna cewa tunda Allah ya taimake ka karka damu da kowa in dai ka kula alkawari da su to ka kyale ka bar ma Allah subhanahu wata'ala ka kyale don haka yasa malamai suke cewa kulla alkawari tsakanin musulmai da kafirai halal ne ya tabbata sunnar manzon Allah a aikace manzon Allah ya aikata shi sannan ya faɗe shi kuma wato sunna ce ta iliya kauliya Gaci ta zo da nasan alkur'ani bin baz a littafin majmu'u fatawa wa maqalati mutanawwi'a juz'i na 8 shafi na 212 game da wannan aya wa in janhu lisalmi bin baz ya ce ta juzul hudna ma'al a'da'i mutlaka halal ne a ƙulla yarjejeniyan zaman lafiya da kafirai wanda ba shi da lokacin karewa kaga kenan a ƙulla yarda za a zauna da mutane ƙasa guda babu ranar karewa halal ne wa mu'akkata sannan halal ne a yi yarjejeniyan za a zauna lafiya a saka lokaci wannan shi ma bai saba ma sunnar manzon Allah ba waye aka bar ma wannan hakkin yana ga shugabanni don shugabanni suke ganin abin da kai baka iya gani suke hangen makoman rayuwar talakawa idza ra'a waliyul amri al maslaha fi zalika me yasa saboda Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa in janahu lis-salmi da a ce alkawarin zaman lafiya tsakanin musulmi da kafiri yana da ajali da Allah zai faɗa wa in janahu lissalmi in sun karkata ma alkawarin a zauna lafiya fatnah laha sai ka karkata wa li anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu ma jami'an bin baz yace annabi ya kulla alkawarin zaman lafiyan da ba shi da karewa da kafirai sannan annabi ya kulla alkawarin zaman lafiyan da ke da ajalin karewa da kafirai kowanne ya tabbata a sunnar manzon Allah kama salaha ahla makka ala tarkil harbi ashara sinin kamar yadda manzon Allah ya sulhu da mutanen makka za a daina yaƙi tsawon shekara goma ya amalu fiha nas wa yakufu ba'dhum an ba'd wa salaha kasiran min qaba'il arab sulhan mutlaqa kabilun larabawa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sulhun zaman lafiya da su sulhun har abada babu ranar karewa falamma fataha Allahu alaihi makka lokacin da Allah ya bashi nasarar makka na baza ilaihim uhudahum ya watsar musu da alƙawuran su wa ajjala man la ahda arba'ata ashhurin kamar yadda zai a suratu tauba da take gaban nan insha Allah ta'ala don haka wato kulla alƙawarin zaman lafiya da kafirai ba laifi bane ibn qayyim al-jawziya yayi magana akan sa a littafin ahkamu ahli zimma ibn eh, taymiya shi ma yayi magana akai in ka duba tafsirin ibn kasir ga wannan ayan wa in janahu lis-salmi shi ma ibn kasir yayi magana fa amma idza kana kasifan fa innahu yajuzu muhadanatuhum idan kafirai suna da yawa karfin suna da yawa to sai ayi alkawarin zaman lafiya da su kama dallat alaihi hadhihi al-ayatul karima wa kama fa'ala an-nabiyyu yawm al-hudaybiyya haka in ka duba tafsirul manar fathul na ibnu hajar sharhin sahihul bukhari mujallal na shida shafi na 276 haka nan Almugni na ibnu Kudama, mujallar na 8 shafi na 468 ibnu qudama yace wa in aqadal imamul hudna kuma mata idan aka samu wani shugaba na musulmi wanda ya kulla alkawarin zaman lafiya da kafirai daga baya sai ya mutu ko aka kauda wannan shugaban lam yantaqif ahaduhu wannan alkawarin zaman lafiyan da ya kulla bai warware ba yana nan wa ala man ba'dahu alwafa'u bihi shugaban da ya zo bayansa wajibi ne ya dora ya dora akan alkawarin zaman lafiyar da wancan magabacin ya gina li'annal al-imama aqdahu bi saboda shugaba idan ya yarda a zauna a yi alkawarin zaman lafiya da kafirai to ya yi ƙoƙari ne ya samar wa al'ummarsa maslaha falam ya juz lil hakimi na ahkami man qablahu bi don haka idan kai yanzu shugaba da aka zaɓe ka ka zo ka taras da wani abin da wancan shugaban ya ƙulla wanda bai saba ma sunnar manzon Allah bai kamata ka warware shi ba ibnu qudama yace wa idza aqada al-hudna lazima al-wafa'u biha da zaran an ƙulla alkawarin zaman lafiya da kafirai to wallahi dole ne a cika saboda me saboda Allah madaukaki yayi mana magana game da muhimmancin cika alkawari musamman a farkon suratul ma'ida ya ayyuhal na amanu awfu bil uqudi ya ku waɗanda suka yi imani ku cika duk abin da aka kukkulla idan ka tashi ka ji an ce mutanen garin nan suna da alkawarin zaman lafiya da kafirai to kai in kai haka ka tozarta wannan alkawari ka saba ma ayar alqur'ani ka saba ma umarnin Allah subhanahu wataala kuma a suratul tauba Allah madaukake ce fa atimmu ilaihim ahdahu ku cika makafirai alkawarin su menene aya ta gaba ya ayyuhan nabi hasbuka Allah sake kiran annabi المؤمنين a daɗa wato kwantar da hankalinsa akan kare mu idan ya kulla alkawari da kafirai ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi hasbukallahu Allah ya isar maka wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin kuma Allah ya isar ma waɗanda suka bi daga cikin masu imani <clears throat> wato ma'anar wannan aya yakfika Allahu wa yakfi man ittaba'aka minal mu'minin حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين حسبك Allah ya isar maka kuma ya isar ma waɗanda suka bika daga cikin masu imani dan in kai kuskuren fassara sai ce Allah ya isar maka haka nan masu imani sun isar maka idan Allah ya isar ma bawa yaushe kuma ake neman isarwan wani taliki sai dai a ce Allah ya isar maka kuma Allahn da ya isar maka ya isar wa mabiyanka ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu harbil mu'minina 'ala al إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون wannan shine sharaɗi na biyu na jihadi ka riƙe wancan sharaɗi na farko wanda Allah ya magana kan ƙarfin makami wani irin makami Allah ya ce wanda za ku iya razana makiyin Allah ba wai wuri na da za ka ajiye ko wuka ba a'a makami da zai razana makiya Allah to na biyu ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi harribin na ka kwadaitar da muminai alal a kan tafiya jihadi amma ga sharadi na biyu in yakun minkum 20 sabiruna idan aka samu mutum 20 daga cikin ku musulmai masu hakuri yaglibu mi'atayn za su iya cin nasara akan mutum 200 wa in yakun minkum mi'atun in aka samu mutum 100 daga cikin ku musulmai yaglibu alfan min alladhina kafaru za su yi nasara za su ci galaba akan mutum dubu daga cikin kafirai bi annahum qaumun la yafqahuna saboda su mutane ne ba su fahimtar ah, addini to wannan aya akwai tsanantawa saboda an ce mutum 20 ya tunkari mutum 200 kaga yana gwada cewa musulmi guda daya zai yi fada da kafiri nawa eh? idan aka ce mutum 100 za su tunkari mutum dubu kaga ya gwada cewa musulmi daya bai kamata in yana fada da kafiri goma ya gudu ba to sai Allah ya kawo sauki yace al'ana khaffafa al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'fa فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين الله سبحانه وتعالى يتي الآن خفف الله عنكم ينظر الله يا تسوتا muku saboda an gane wancan hukunci na farko akwai tsanani wa alima anna fikum ba'fa kuma Allah ya sani akwai rauni a tare da ku fa in yakum minkum mi'atun sabiratun idan aka samu mutum ɗari daga cikin ku masu haƙuri wanda sharadi dai a samu haƙuri saboda kowacen ma da aka yi maganar 20 su ɗari biyu sai da aka kawo maganar haƙuri ya galibu mi'atain in an samu mutum ɗari masu haƙuri za su iya cin galaba akan mutum ɗari biyu wa in yakun minkum alfun idan aka samu mutum dubu ɗaya daga cikin ku musulmai ya galibu alfaini za su iya cin galaba akan kafirai dubu biyu amma nan ma bi iznillahi da izinin Allah ne wallahu ma as Allah dai yana tare da masu haƙuri kaga ana ta maimaita kalmar haƙuri to yanzu kaga an sassauta saboda haka musulmi yana iya tunkaran kafirai guda biyu ya yi dambe da su haramun ne ya gudu amma idan sun kai su uku fa kar ma ka nemi shawara ka ruga kawai kun ga Allah ya yi sharaɗi wajen jihadi gashi ya ce a kwaɗaitar da muminai aje je yaƙi to amma kwaɗaitarwan sai ya masa sharaɗi to ba wai ka je kana zabura kana cewa jama'a ku tafi yaki yaki fa an daina yanzu wannan kuskure ne ga yawa mutane kuma sharadin zuwa yakin bayan ka faɗaitar kuma ga sharadi don haka Allah ya yi don haka sharadin shine idza kanu aksara min zalika idan har kafirai sun yawan su ya fi adadin musulmi ya ninka adadin musulmi ya ɗara to haramun ne musulmai su yi wannan yaki bai dace da sunnar manzon Allah ba ƙarfin an yi maganar iyakan ƙarfin da kake da shi wanda za ka yi jihadi sannan kuma yawanku nan ma Allah maɗaukaki ya yi magana a kai in ka duba bayanin ibnu qayyim jawziya a littafin sa al-furusiyya yace fa innahum kanu yawm uhudin wal khandaq ab'af zalika wannan shi ake kira jihadu talabi amma idan jihadu dab'i ne fa jihadi na kare kai ba a duba adadin kafirai ko da adadin kafirai mutum miliyan guda ne inda suka kawo hari dole ne musulmai su kare kansu saboda haka yasa a yakin khandak a yakin uhudu ba a magana adadin musulmai kokari ake a kare kai kawai amma idan ku ne za ku kai hari makafirai to ku tabbata adadinku eh, adadin kafiran bai fi ninkin adadinku ba idan ya fi ninkin adadinku wannan jihadi ya saba ma ainihin shari'ar Allah saboda abin da Allah madaukaki ya faɗa da kansa kenan ibn al-qayyim yace fa qitalu daf'i awsa min qitali talabi wa a'ammu wujuban wato yaƙi na kare kai ya fi faɗi akan yaƙi na na neman jihadi ya zama musulmai ne suka kai attack don haka yasa yaƙin da mutane za su nema wannan yana da sharuɗa kuma hatta in ka dubi tarihin zuwan annabi isa alaihi salam don akwai hadisin annawas bin sama'an. wanda yake bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan dajjal hadisin yana sahihu muslim yana kitabul fitan babu zikirin dajjal hadisin yana da tsawo hadisin 2937 annabi sallallahu alaihi wasallam yana maganar zuwan dujal bayan ya zo annabi isa alaihi salam zai sauko zai kashe shi bayan ya kashe shi fa inna fa bainama huwa kazalika hadisin yana da tsawo is auhallahu ila isa ana nan bayan an gama da dajjal sai Allah ya yi ma annabi isa wahayi inni qad akhrajtu ibadalli ya kai isa yanzu na fito da wasu bayina na fito da wasu bayina a doron ƙasa la ya dani li ahadin bikitali babu dan adam da ke iya yakansu saboda haka sai Allah ya ce ma annabi Isa fa harriz ibadi ila tur ka ɗebi bayina ka kai su tsaunin tur su buya ashe kaga akwai adadin kafirai wanda idan an samu idan ya kai haka to jihadi yana faduwa Allah da kansa ya ce ma annabi Isa zan fito da wasu bayina wato na fito da wasu bayana na ne ya juju wa majuju annabi isa alaihi salam ya iya yakan dajjal amma ba zai iya yaki da ya juju wa majuju ba Allah ya ce ka ɗebi bayina mumine ka kai su saman tsauni ka kai su saman tsaunin tur a nan har dai Allah ya hukunta abin da zai hukunta don haka yasa malamai suke cewa al'umma ta musulmi idan ta kai lokacin da take da rauni ba ta iya fuskantar karfin kafirai to haƙuri da ƙulla alkawarin zaman lafiya tsakaninsu da kafirai shine ya dace da sunnar Allah eh, da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me Allah ya ce gaba ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ما كان لنبي بايا تبكسا شوى هلال غوان النبي بايا تبدا شوى غوان النبي أن يكون له أسرى يزما يا كاما واتو فرسنونين ياكي حتى يسقينة الأرض هرسي الأمر سيا بينا يا رنجايا akan ƙasa wannan kalma ta zo da fassara daban-daban wannan shine mafi dacewa na arabar duniya ko kuna son kima ta duniya wallahu yuridul akhirah shi ko Allah madaukaki yana yana son yana nufin ku samu wato makoma ta lahira wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne Allah mai hikima ne laula kitabun كتاب من الله لولا كتاب من الله سبق fi ma. laula kitabun min Allah sabaka in ba don wani littafi na Allah wanda ya riga ya gabata ba dama can Allah ya riga ya yi hukunci lamasa kun fi ma a kastun azabun alai azabun azin dama can Allah ya hukunta cewa babu laifi don kun ci ganima in ba don haka ba da wannan ganima da kuka raba a dalilinsa wata azaba mai girma ta kama ku ya ce fakulu min maganantum halalan tayyiba wattaqullah inna allaha ghafurur rahim fakulu min maganantum halalan tayyiba don haka sai ku ce daga ganimar da kuka samu halal ce mai kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa uhillat liyal maganim ni an halatta min cin ganima Allah madaukaki ya ce ku ci ganima da kuka samu halal ne mai kyau wattaqullaha ku dai kiyaye dokokin Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne Allah ne yawan jin kai ne ya ayyuhal ya ayyuhan nabiy أقل ما في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم bayan gama yakin badar nan kuma Allah yana magana da waɗanda aka kama fursunonin yakin ya ayyuhan nabi ya kai annabi kulli man fi aidikum min al-asra ka gaya ma waɗanda aka kakkama fursunonin yaki da ke hannuwanku ka ce musu in ya'lamu Allah fi qulubikum khairan idan ya kasance Allah ya sani akwai alkhairi a cikin zukatanku yu'tikum khairan mimma ukiza minkum Allah zai maida muku alkhairi fiye da wanda aka karba wurin ku wato asarar da kuka samu za ta zama riba gare ku kaga ana tallata musulunci ga ga fursunan yaki ha abin da ya dace da sunan manzon Allah kenan bayan gama yaki fursunoni a kwadaitar da su su karbi addinin musulunci Allah yana cewa idan dai akwai alkhairi a zukatanku kar ku damu da hasarar da kuka yi a wannan yaki Allah zai mai da muku wa yaghfir lakum kuma Allah zai muku gafara wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne وإن يريدوا خيانتك وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم وإن يريدوا خيانتك الله يشيما النبي صلى الله عليه وسلم كما إذا وأنا نفر سنة سنة نفن صفاك يودارنك فقد خانوا الله من قبل أيضا سنتبها انتر الله دن فأمكن منهم الله يباد داما aka yi nasara a kansu saboda haka ko da za su yaudare ka nan gaba karka damu allah da ya baka nasara a kansu a yanzu shi zai sake baka nasara a kansu nan gaba wallahu alimun hakim allah masani ne allah mai hikima ne Inna الذين amanu, bi الذين wa وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا Wainisitan sun hukumfi dini fa alaikugu na sulhu illa ala ƙaunin bainakun wa bainakun safa, wamma hukuma ta amma na basir. Abdullahi bin Abba ya ce, wannan aya tana magana a kan gado, wanda Allah ya hukunta a tsakanin musulmai a farkon hijira. a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina aka samu almuhajirun da kuma al'ansar wato an samu gado a tsakaninsu kanu ya tawarasu na bil hijira mutum yakan yi gado yakan yi gadon dan uwansa فكان ya والأنصار يتوارثون duna zawil arham idan mutum ya yi hijira daga makka ya dawo madina to zai zama akwai gado tsakaninsa da mai masaukin shi wanda da ma danginsa na jini shine Allah madaukake ce innal ladina amanu waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim suka yi jihadi da dukiyarsu da rayukansu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru da kuma waɗanda suka ba da mafaka a garin Madina suka ba da taimako ga manzon Allah kaga tsakanin muhajirai da al'ansar ula'ika ba'abuhum auliya ba waɗannan sashinsu masu jibinta sashi to amma sharadin hijira ne saboda haka yasa Allah ya ce na amanu wa lam yuhajiru waɗanda suka yi imani a garin Makka amma ba su yi hijira sun dawo Madina ba malakum min walayatihim min shay'in babu wata walitaka da ke tsakaninku da su hatta yuhajiru sai sun yi hijira saboda haka babu gado tsakani wa in istamsarukum fi dini idan sun nemi taimakon ku game da al'amarin addini fa alaikum nasr wajibi ne ku ba su taimako din illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai idan ya zama akwai akwai musulmai da ke makka suka nemi taimako akan wasu mutane waɗannan mutane kuma kafirai ne kafiran nan kuma ya zama akwai alkawarin zaman lafiya tsakaninku da su to kar ku warware alkawarin zaman lafiya tsakanin ku da kafiri don za ku taimaka ma wani dan uwa musulmi ka ji hukuncin Allah saboda kiyaye karfin amana da kuma alkawari wajen Allah wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne da abin da kuke aikatawa amma daga baya Allah ya soke wannan gado in ka duba suratul ahzab farkon sura eh, aya ta shida wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah min almu'minina wal muhajiri saboda haka Allah ya soke wannan gado da ke tsakanin muhajiri da kuma al'ansar mu je aya ta gaba wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wallazina kafaru wadanda suka kafirce ba'dhum awliya'u ba'd sashin su masu jibinta sashi ne kuma har yanzu in ka lura zaka ga kafirai suna kokarin haɗe kawunan su duk da cewa akwai saɓani a tsakanin su akwai saɓani a tsakanin su amma zaka ga kafirai na da kokarin haɗa kai yalla taf'alu idan ku ku haɗa kawunan ku ba ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitina za ta auku a ƙasa da kuma barna mai yawa domin mecece fitinar Abin da Allah ke nufi shine fitinar da za ta auku a ƙasa in kun ki haɗa kawunan ku kafirai za su yi ƙarfi barnar kuma fa za a wayi gari musulunci yayi rauni saboda haka barna ce babba don in kafirci yayi karfi kafirci shi zai yadu a duniya والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم kaga yadda Allah ya fara suratul suratul anfal haka kuma Allah ya zo da karshen ta yanda Allah ya fara magana a farkon suratul anfal suwaye mu'minai na gaskiya to haka kuma ya zo ƙarshen suran ya gaya mana suwaye muminai na gaskiya wannan shi yake gwada maka darajar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ƙarshen sura an gama maganar da za a yi game da yaƙi da ya auku tsakanin manzon Allah da kafirai sai Allah ya ce wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi a hanyar Allah wallazina awaw wa nasaru waɗanda suka bawa musulmai mafaka a garin Madina kuma suka ba annabi taimako kaga sahabbai kenan al-muhajiruna wal ansar humul mu'minuna haqqa su ne muminai na gaskiya don haka uh, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu shaidar alkur'ani game da imani Allah madaukake ce humul mu'minuna haqqan lahum magfiratun suna da wata gafaran Allah wa rizqun karimu da kuma arziki mai karimci shine arzikin gidan aljanna aya ta karshe fa wallazina amanu wa hadaru wa jahadu ma'akum fa أولئك منكم طيب، والذين آمنوا من بعد والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء na amanu waɗanda suka yi عليم والذين آمنوا من بعد ودن سكي إيماني أباينسو وهاجروا وجاهدوا معكم سكي هجرا سكي جهادي تاردكو فأولئك منكم ودن ما سنة تاردكو شيسا yake cewa wallazina taba'uhum bi ihsani waɗanda suka biyo sahabbai kyakkyawar biyayya suna samun sakamako irin wanda Allah ya ba mu sahabban manzon Allah wa ulul arhami amma ma'abota zumuntafa babu babuhum aula bi ba'din sashin su ne mafi jibin tasashi wannan ayar da kuma ayar ta take farkon suratul ahzab su ne suka goge gado da ke aukuwa tsakanin muhajiri da al'ansar wanda ke da dangantaka na zumunci shine wanda ke gado fi kitabillahi wanda shine hukuncin da ya zo cikin littafin Allah inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne bisa dukkan komai Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa ya gafarta mana kuskure za mu yi ta kokari mu ga cewa muna tashi karfe shida saboda waɗanda ke tahowa daga nesa Allah madaukaki ya ba mu da abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna cikin waɗanda ke samun albarkan wannan karatu da kuma wannan wata اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيا أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا